Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta ya ce tare da Sarfila Hashim Gumel. Muka sake dawowa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau talata shida ga watan Disamban 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa shugaban kasar Ghana Nana Akufo Ado ya bayyana cewa shirin na ilmin makarantun sakandare wanda yake kyauta yana aiki yadda ya kamata. Za kuma ku ji cewa a Ghana ana zaman ɗarɗar tsakanin Fulani makiyaya da wasu 'yan al'ummar jura sakamakon wani mataki da majalisar su ta bukaci Fulanin makiyaya da su fice daga garin. kuna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. amma kafin nan gasar fida da labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Yau talata shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi tattaki kusa da fagen yaƙi da rasha a yankin gabashin Donetsk inda ya alkawarin korar ɗaukacin dakarun Moscow daga ƙasarsa. A ranar tunawa da sojoji na Ukraine zelensky ya ce a cikin wani jawabi na bidiyo ga sojoji da ke yankin slovians na ukraine kowa yana ganin ƙarfinku da ku ya ce yana godiya ga iyayensu sun raini jarumai na gaske rasha ta bada rahoton cewa an kai har-har a wurare masu muhimmanci a cikin ƙasar kwana na biyu ko da yake ukraine ba ta amince da kai har-haren ba a wani lamari da ya faru gobara ta tashi a wani filin jirgin saman da ke yankin kudancin kursk na kasar rasha da ke kan iyaka da kasar ukraine bayan wani jirgi mara matuki ya afkawa wurin in ji gwamnan yankin yayin da kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu na rasha suka rawaito cewa jiragen sun kai hari kan wata masana'anta ne mai tazarar kilomita 80 ya kan iyakar kasar ta ukraine Ashraf Hakimi ya zira kwallo a bugun daga kai sai mai tsaron gida a karan farko bayan da kasar Morocco ta doke Spain da ci uku da babu a wasan dab da na kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin duniya a yau talata. Golan Morocco Yassin Bano ya ce ci bugun daga kai sai mai tsaron gida da Carlos Sola da Sergio Busquets bayan da Pablo Sabia Hakimi wanda haifafan Spain ne ya ja tawagarsa a wasan dab da karshe da Portugal ko kuma da Switzerland. Maroko ta zama ƙasa ta hudu a Afirka da ta kai zagaye na takwas na ƙarshe a gasar shekaru goma sha biyu bayan da Ghana ta yi hakan a Afirka ta kudu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tashar talabijin ta Al Jazeera ta miƙa ƙara kan 'yan jaridan nan Shirin Abu Akle da aka kashe a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a yau talata inda ta ce sojojin isra'ila ne suka kashe ta tashar talabijin ta qatar ta ce ta gano wasu sabbin shaidu kan mutuwar Falasiniyar ko ba amurkiya wadda aka harbe a lokacin da take ba da labarin harin da sojojin isra'ila suka kai jenin a yammacin gabar kogin jordan da suka mamaye a ranar goma sha ɗaya ga watan mayu kowane mutum ko ƙungiya na iya shigar da ƙara ga mai gabatar da ƙara na kotun ICC domin gudanar da bincike, amma kotun da ke Hague ba ta da wani alhaki ko hurumin ɗaukar duk irin wannan ƙararrakin. Al Jazeera ta ce ta gabatar da nata, kuma ya nuna sabbin shaidu wato da faifan bidiyo wanda ya nuna ƙararra cewa sojojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ne suka harba Shirin da abokin aikinta. daga ƙarshe masu zanga-zanga sun yi ƙoƙarin shiga fadar gwamnatin mongolia da ƙarfin tsiya saboda zargin cin hanci da rashawa da ke da alaƙa da cinikin kwal da ƙasar china ofishin jakadancin amurka da ke umbatar ya fitar da sanarwar jiya litinin yana mai cewa dakarun wato yana mai cewa ɗaruruwan masu zanga-zanga sun taru a dandalin sukbatar na birnin a ƙarshen mako inda suka yi tattaki zuwa fadar shugaban ƙasa. masu zanga-zangar daina neman gwamnati ta bincike ikirarin cewa an sace tan 385 na kwal daga wasu tari da ke kan iyakar mongolia da china siyar da arzikin ma'adanan kasar mongolia ga kasashen waje kwal da sauran albarkatun kasa su ne tushen rikice-rikice ga kasar inda kusan ɗaya cikin mutane uku ke rayuwa cikin talauci barkewar cutar a wata annoba ta bar 'yan kasar mongolia da yawa suna kokawa don biyan bukatar rayuwa tare da hauhawar farashi da kashi goma sha biyar cikin ɗari. Be gaida da Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin shugaban kasar Ghana Nana Akufo Ado ya bayyana cewa shirinsu na ilimin makarantun sakandare wanda yake kyauta yana aiki yadda ya kamata. Shugaban ya faɗi haka ne a wajen bikin babbar sakandaren Opoku karo na saba'in da aka gudanar a birnin Kumasi na yankin Ashanti. wakilin murya amurka da ke birnin accra idris abdullahi bako ya aiko mana da rahoton Six years on, following the implementation of the free senior high school policy, which has guaranteed a minimum of senior high school education for 1.3 million Ghanaian children. shugaban kasa na ado dankwa kufu ado kenan yayin da yake jawabi a wajen bikin ya ce shekaru shida bayan aiwatar da manufar ba da ilimin babban sakandare kyauta wanda ya tabbatar da samun ilimin manyan sakandare ga yaran ghana miliyan ɗaya da dubu ɗari uku mafi yawan rijistar yara a tarihin mu. zan iya cewa ba shakka ina matukar alfahari da manufar da kuma sakamakonta ya zuwa yanzu sakamakon jarabawar babban sakandare na wannan shekarar da shugaban ya yi wa lakabin ɗaliban a kufu ado ya nuna cewa kashi 60.39 cikin 100 na ɗaliban sun samu sakamakon A1 zuwa C6 a darasin Turanci, sabanin kashi 51.6 cikin 100 da aka samu a shekarar 2016. Kashi 61.39 cikin 100 na ɗalibai sun samu A1 zuwa C6 a darasin lissafi idan aka kwatanta da kashi 33.12 cikin 100 a shekarar 2026, yayin da kashi 62.45 cikin 100 suka samu A1 zuwa C6 a ilimin gamayyar kimiyya kimiyya wato integrated science a wannan shekarar sabanin kashi 48.35 a cikin shekarar 2016 wannan sakamakon ya yi ɗasa kaɗan da na shekarar 2021 wanda aka samu kashi 65.70 cikin 100 shugaba kufo ya ƙara da cewa tarihi da abubuwan da suka faru a ƙasashen da suka ci gaba sun nuna duniya cewa hanya mafi inganci da za a tabbatar da makomar al'umma mafi kyau ita ce hanyar zuba hannun jari a fannin ilimi da horar da matasa hakan ya da dace da ra'ayin Abdalla Musa Abdalla manazarci a harkar ilimi. Ba kasa da yake za su doki free senior high school su mai da shi kaman haraka ne da suka sa gaba face wannan kasan da nan zuwa shekara goma shekara ashirin shekara talatin face an samu mafi yawan mutane za su ci amfani sosai za a sami su zama wanda yake za su rubuta su karanta kuma su fahimci abin da ke gudana kuma su iya masu kare kansu gabarin talauci kuma kuma ta duba kar a zo a samu kaman abin da ake kiran conditionality a zo a ji wasu sharuta fita da zai sa ba iya a sa arziki da dama cikin harkar. Sai dai Malam Isa mai rago Jibril Abbas mai fashin bagi akan al'amuran yau da kullum ya ce duk da cewa fannin ilimi yana da muhimmanci ga cigaban kasa kada manta da malaman da suke hidima da almajiran da kuma wasu sassan gwamnati. Duk gwamnati ba za ta samu ci gaba akan manufofin da ta sanya a gaba ba idan al'umma sun kasance a cikin duhu na jahilci da kuma wato rashin ilimi ba. Akan haka ina kira ga gwamnati da kada manta da malumman da ke karantarwa su kuma ya kamata su samu albashi mai tsoka saboda su samu karfi da kwazo na ci gaba da inganta yanayin ilimi da kuma koyar da ɗalibai to amma wannan ba zai nuna cewa a manta da sauran fannoni na ci gaban kasa ba shugaba kufu ado ya yi alkawarin tabbatar da dorewar manufar domin amfanin hazikan ɗalibai da iyayensu ba su da iko manufar ilimin babban sakandare kyauta shiri ne da gwamnatin ghana ta fara a watan satumbar 2017 idris abdallah bako sashen hausa na murya muryar Amurka daga Accra, Ghana. Madalla a da Idris Abdalla Bako da wannan rahoton. To har yanzu muna gana inda ake zaman ɗarɗar tsakanin Fulani makiyaya da wasu 'yan al'ummar Ejura da ke kudancin ƙasar sakamakon matakin da majalisar ta Ejura ta ɗauka na baiwa Fulani makiyaya wa'adin ficewa daga garin da kuma haramta musu shiga garin da su Daga kuma sai ga wakilin murya Amurka Hamza Adam da rahoton. no-go area for Fulani Nigeria. Wannan ne tsokacin da sarkin karkarar al'adun Ijira da ke jihar Ashanti Barima Fidiye ya yi na haramta ma Fulani makiyayan shanu shiga garinsa abinda ya ce in har sun yi kunnin kashi to shakka babu manoma da jami'an tsaro za su dau matakai a kansu. Tsokacin nasa na zuwa ne biyo bayan al'umman karkarar al'adun Ijira sun koka kan fashi da makamai da sace mutane domin karban kudin fansa tare da lalata alfanun gonaki da wasu makiyaya ke yi to sai dai mata matakin hana makiyaya shiga garin ya zo a daidai lokacin da makiyayan suke kan hanya daga jihohin arewa mai nisan kasar zuwa kudu domin kiwon su Idris Abdulkadir makusanci ga sarkin karkarar al'adan ya yi wa muryar Amurka karin bayani kan matakin. Don ya jira ba mu taba experience kidnapping sai lokacin rani lokacin da hula suka shigo. Sannan da high rate of armed robbery, crime rate ya yi high lokacin da in suka shigo. Ai muna magana ga akwai hulawa da dama ana kiwo amma in shigowan bakin sai ka gani komi ya canja ina sani kan wannan ne su ejira digital council suka ce a wannan karo ba za su yadda ba a shigo sai dai ko sakataren kungiyar kabilan fulani wato tabital falaku malam musa yakubu bare ya faɗa wa muryar amurka a gefen wani taron kungiyar inda yake cewa wannan mataki ya haifar da matsala babba tare da bukatar da kungiyar ƙasa da kasa ta ecowas ta soma baki wanga lokacin da ya ce kar a shigo nan in aka ce za a hana su shiga matsalar da zai kawo ya fi ma gara da suka shigo nan suke zuwa shanayen da da kansu ba ka iya tare su wanga lokaci ka kana su zuwa shi dai tun daga baya amma yanzu da suka taso har sun kusa shiga ka ce zaka tare su ka bi ruwa gonaye duka sun shi shiga wuraren nan duka kuma wai zai fara halbe shanaye inda suka shigo shanaye nawa zaka halba domin shanayen da ake maganar su thousands ke shigowa nan ga muna so ECOWAS da even president da kanshi shi na na dankwa a kufa ado ya sa ido ga wannan abun mu duba shi na ado ya kira shi sarkin ya yi mishi bayani ya san kamar lokacin da ya kai kai ya ce wai kama zai hana fulanawa shigar nan zai kawo babban matsalan da zai damu duk kasan duka gaba daya koshin wannan matakin ka iya haifar da matsalan tsaro ga kasar wannan ne tambaya da na yi ma umar sanda ahmad mai sharhi bisa harkar tsaro a inda yake cewa a hana wayansu su shigo dabbobi domin su samu rayar da dabbobin Wa dabbobin mutane na gari za su yi amfani da shi inda an hana za a kawo matsala ne babba domin inda da akwai abin da suke yi da bai dace ba lokaci ya kai da ya kamata da a zauna a duba wani mataki za a dauki in ya so abin karya haifar muna wannan musiban da sarakin suke so amma ba haka an kalli ba kawai ina gani ni na ra'ayi in dai an shigo da karfi domin ba iya a zauna ana duban dabbobin suna mutuwa lalle sun shigo in sun shigo ba da izinin sarakin ba ya haifar da muskila. kuma muskilar tsaro kankanci ko yaya yake ya iya tada fitina don shi ya kamata a koma a yi darasi sosai da wannan matakin da sarakin suke son su dauka. ko akwai mafita na tuntubi bawa Muhammad Ibrahima mamba a kwamitin tsaro ta majalisar dattawan kasar Ghana. Kwamiti na Defense and Interior an komishin mun yi tahiya mun je Senegal mun je Nigeria mun je Burkina Faso mun je mun duba hanyar da ake bi ake sasanta kuma yadda ake kiwon dabbobi da bai kawo fitina. Saboda shi mun yi rahoto mun bayar. Si ya kama da yanzu ana da inda za a ajiye kaman wannan kasan nan ba a noma ciki an ajiye na ciwon dabbobi. In ka je wani wuri kamar Burkina Faso suna nan amma kowane dabban ka kai zai je ci abinci za ka biya kuɗi. Halin yanzu dai Fulani makiyaya na kan hanyar su da dabbobin su zuwa kudancin Ghana. Koya wannan al'amari zai kasance muddan sun shigo Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana. Madalla a gaida Hamza Adam da wannan rahoton. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana daga Najeriya. A yayin da hukumomi a Najeriya ke ci gaba da yaƙi da 'yan bindiga da suka addabi jama'a a sassa daban-daban na yankin arewacin Najeriya. Wata matsala da masana ke ganin za ta iya kawo cikas a yaƙi da 'yan bindigar ita ce ɗaukar doka a hannu da ake zargin wasu jami'an tsaro na 'yan banga na yi a wasu yankuna na jihar Niger. mai fama da wannan matsala ta 'yan bindigar. Rahotanni dai sun nuna cewa a yanzu haka akwai sama da mutane goma da ake zargin waɗannan jami'an tsaro na 'yan banga sun kashe. Bisa zargin suna da alaƙa da 'yan ta'adda a garin Fando Gari ta yankin ƙaramar hukumar Rafi a jihar Niger. Malam Ibrahim Awal mazauni ne a garin na Fando Gari. Ya ce ya tsallake rijiya da baya daga hannun waɗannan 'yan banga bayan da suka yi mashi wata tuhuma. sun zo sun kama ni za su je su min wannan danyen hukunci ni kuma na nuna ni ban yadda ba bayan haka nan muka rubuta takarda har gwamna mun kai ma takarda gwamna ya ma DES forwarding din wannan takarda to duk da haka dai bamu ga wani sakamako mai kyau ba kuma ba za mu kyale ba za mu ta bibiya za mu ta bi har sai mun ga hukuma ta daukan mana mataki wanda ya dace me suke tuhuma kada suka zo suka kama suna tuhuma na a matsayin ni informer ne suka tuhume ni a haka kuma babu wani dalili shi yasa ni nuna cewa ni ban yadda ba sai na ɗauki mataki to su ma dai waɗannan da suka hada da wasu mata guda biyu sun ce 'yan banga ne suka kashe mazajen nasu a garin na fandogari ga kuma abin da suke cewa ibrahim daga ina kenan wurin ciki wurin eh? ciki fandogari na farko sun hara kashe mana wani yaya sannan suka dawo suka zo suka kashe wani kuma yayan nawa su yan bangan eh a ina suke kashe su to to lalle ran ka dade ba dan iya baka labarin ga inda suke kashe su dan cikin gida suke zuwa su kashe su koko suna dauka daukan su suke yi she kaman ka fita waje kana cikin yawo ba dan uwan ka kusa she ka ja labarin an daukan maka dan uwan wuce da shi kuma ko da mun je bincike ba mu gane komi sai dai ya mu ce mu dangana ga Allah duk abin da ya faru haka Allah ya nufa da shi. ba a gaya muku dalilin da yasa ake kashe. Wallahi ran kare ba ga mu dalilin. ana zargin kaman ko suna da alaka da yan ta'addan da yan ta'addan nan ba eh. zargin da ake kenan to mu kuma domin Allah ranka rade ba magana zargi a ciki yan uwan mu gaskiya ba yan ta'adda bane kuma yan uwan mu ba yan foma bane saboda ka ji bannan da yan ta'adda suka mu a wannan kasar namu har muka shigo gari yanzu kai yayanninka ne aka kashe guda nawa kenan guda biyu a kashe sannan aka zo aka kama kanina wannan kanina ka da aka kama gaba aka yi shi sunana rakiya wani yanki kenan yanki dogari gari hayin sarki nan fando gari mm. na'am to menene ya korafin kiki an kashe man mijina na'am waye mijin naki inusa na'am suwa suka kashe yan banga na'am to amma me ake zargin yayi har yan banga suka kashe ana zargin shi aka ciya wani abu ne aka ce suna zargin wani yana yan foma ok yana ba yan ta'adda bayanan sirri kenan eh kuma ba san da shi ba kuna ne shi baya wannan abun kenan yi. muna roƙon gwamnati ta tallaha mu da ni kenan da bingace abubuwan da ke faruwa a yankin nan tun da shi mijin naku aka kashe shi wani hali kuke ciki muna nan da muna nan da yaran kai kadai ne matan mu biyu ne yaran ku nawa yaran mu shida da suna nan kuna rike da su don muna nan muna rike da su sai muke so wani ta tallafa mana saboda yadda aka aka kashe mijin muna so wani ta tallafa mana duk abubuwan da ke ciki a binkita mu gwamnati ta binkita mu shi suna na habiba daga fan dogari matsala na an kashe mama miji ba tare da yana rin komai ba je waye mijin na ke sunan sunan shi haruna a nan cikin fan dogari yake eh cikin fan dogari yake su suka kashe shi yan sa kai suka kashe shi ban san shi da wani hali ba sana'an shi noma da kwadago sai yayi muke ce muke sha yanzu ga sun kashe sun banne da yara yaran ma ba su da koshin lafiya shi yasa muka kawo kara mun kai masarki da ciyamomi sun ce duk ba za su iya mun hukunci ba shi samu kawo kara don an ɗaukan ma mutum mutum ba a tsayawa a yi mai bincike sai dai a yanke hukunci ba tare da an gane laifin shi da gaske ne ko ko ƙarya ba lokacin da su yan sa kan ko yan banga suka zo suka ɗauke shi a nan gida suka zo ba a nan gida ba ne. ya yi wanka ya yi alwala ya je masallaci shi kenan daga fita masallacin nan ban sake ganin shi ba sai dai aka aiko mu da daddumin shi an tafi da shi mun yi kukan mu a wurin waɗanda suka yi mu kuma duk basu biya mu bukatun mu akan haka ba me ake ce muku to ba abin da ake ce mu iyaka a ce mu dai an kashe mazaje wasu ma hodi suke yi ai ɗin a da gaske satin ne kuma kuma tsakani da Allah ni dai matar shi ne amma ban taba sanin shi da wani hali ba yanzu yaran ku nawa yara na biyu da shi shekara ku nawa da yin aure mun kai shekara goma ka taba jin wani mugun hali yani ko kadan ko da alama ban taba jin komai daga gare shi ba yanzu kina so abi maki haƙi ne ko ina son abi man haƙi na daga cikin azzalaman da ke cutar mu da ɗaiɗai da ɗaiɗai haka nake so domin Allah ba zai taba barin bawan shi cikin damuwa ba To a kan wannan korafi dai kwamandan kungiyar 'yan banga na jihar Niger Nasiru Muhammad Manta ya mai da martani. Kuma waɗannan masu ɗaukar doka da hannu in baka manta ba akwai lokaci da na zo gidan rediyo na fito na yi gargadi da cewa akwai waɗanda su 'yan sa kai ne ba wai bijilanci ba ne. Amma da yake ana ganin cewa sa kai sai a ɗauka bijilanci ne ga baki daya. Yau da wannan abu ya faru na duba sunaye na ga cewa ba su cikin list namu domin 'yan vigilanti namu wanda gwamnatin jiha ta sani ta kuma tantance aka kuma yi masu training to na tabbatar da cewa babu wanda zai doki doka da hannu. Na wato kai ma ka samu wannan labari na gari kenan. Na samu labari kuma na yi bincike an gaya mana cewa ba ainihin 'yan vigilanti ba ne 'yan sa kai ne. To su yan da kai cewa ba su da kwamanda na sa kai a jihar Niger. A yanzu dai, gwamnatin jihar Niger ta ce za ta yi bincike a kan wannan matsala, domin kuwa ɗaukar doka a hannu ba tsarin ta ba ne, in ji sakataren gwamnatin jihar Niger Ahmad Ibrahim Matane su 'yan sa kai ko wani abu ne ai suna aiki ne ko kuma suna abubuwan da suke yi ne a lokacin government a karamin hukuma ya kamata a ci an sa ido a irin wayan abubuwa idan abin ya fi karfin su ya kamata a kawo ma state domin a dauki matakan da ya kamata. na'am to yanzu su wayan mutane da muka zanta da su me za ku ce musu ku a hukumance yanzu gwamnati. eh abin da za a gaya musu kawai cewa haka ya faru kuma kamar yadda na ce za a je a yi bincike na musamman a tabbata cewa abin da aka yi a kan hanya ko kuma ya keta doka domin kamar yadda na ce ban san me ya faru ba an dai jina su korafe korafen sun kawo to amma abin da ya kamata a gwamnatanci shine a je a yi bincike a tabbata cewa mutanen da aka zalunta ga irin wannan ya kamata a biya su hakkin su da ya kamata kokarin jin ta bakin shugaban karamar hukumar rafin alhaji ismaila modibbo akan wannan al'amari ya ci tura To amma masanin dokar ƙasa a Najeriya, lauya mai zaman kansa a jihar Niger barista Abdulmummini Jibrin Abdullahi ya yi fashin baki akan wannan matsala a cikin kundin tsarin mulkin ƙasa. Bukata ta kamar misali a sashi ta talatin da uku na dogon ƙasa ta hanyar cewa duk wanda ya je ɗauka doka a hannun sai rike bindiga ko abin ne ya fuskanci jami'an tsaro. Jami'an tsaro na da damar su kashe kai tsaye ba sai ma an ce a je kotu ba saboda kare kansu yadda doka ta tsara amma idan haka kawai ka kama mutum bai tare da makamin bai da komai to laifi ne ka ce bari ka albe shi ko ka abin nan kawai kama shi za ka yi a rike shi sannan a kai shi inda za a hukunta shi haka doka ta tsanada. wannan dai na ƙara nuna yadda yaƙi da 'yan ta'addan ke da matuƙar sarƙaƙƙiya a Najeriya. da masana ke ganin akwai buƙatar hukumomin ƙasar su kara tashi tsaye akan matsalar. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu bari mu saurari yadda Morocco ta da Spain daga wasan kwallon cin kofin duniya ɗazu a Qatar. Ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. yadda ta karkare kenan da ci uku da banza tsakanin morocco da spain kungiyoyin biyu sun share sama da mintuna 120 suna gumurzu kamin aje bugun daga kai sai gola morocco da ke kasancewa ɗaya tilo ƙasar afirka da ta yi saura a wasan kofin duniya na qatar na ƙwallon ƙafa ta cimma kamaru da ta kai ga wannan matsayi a shekara ta 1990 a ƙasar italiya sai senegal a shekara ta 2002 a koriya da japan kamin ghana a shekara goma afirka ta kudu ƙasar morocco za ta kara da wanda ya yi nasara tsakanin wasan da ake ca ana yi yanzu haka tsakanin portugal da switzerland amma kusanci cewa a ranar jiya kasar Brazil ta kai ga zagaye na gaba bayan ta yi wa Koriya ta kudu gashin balbela ci hudu da daya. Brazil za ta gamu da Croatia da ke matsayin dan galadiman wasannin kwallon kafa na duniya da suka wakana shekaru hudu da suka gabata kasar Rasha. A dai hannu ana can ana da tashi yanzu haka a wasa mafi daukar hankali a karon 'yan goma sha shidda tsakanin Portugal da Switzerland. Dalili ko shine ababe da dama da suka da bibi NBA dan wasar kasar da ke kasancewa tauraro wanda ya soma dusashewa na kasar Portugal ce da Cristiano Ronaldo dauko daga hira mai zafi da yi da Pierre Morgan ana dab da shiga kofin duniya da kurarsa da club din Manchester United ya yi bayan wannan interview din da yiwuwar komarsa a club din Al Nassr na Saudiya da ma son ganin an ajiye shi akan banci gabanin soma wannan wasa ta yau da Switzerland da 'yan kasar Portugal kashi kashi saba'in cikin ɗari da aka yi ma tambaya suka nuna bukata da ma nuna rashin jin daɗin sa bayan an sabke sa a wasan da hada Portugal da Korea ta kudu a karo na karshe na rukuni wanda kuma ita ƙasar Koriya ta kudu ta laƙume Portugal da cibiyu da ɗaya. A dai hannu kuwa kusanciwa duk da nasarori uku da ta samu a wasanni hudu a gasar kofin duniya da ke wakana yanzu haka ƙasar Qatar, ƙasar Faransa da ke rike da wannan kofi ta kiliyan Mbappe na matsayi ne na biyar a duniya wannan ko hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ce ta hiddo sabon jadawalin matsayin kungiyoyin kwallon kafa na duniya inda brazil ke ta daya da maki 1828 sai argentina da ke da maki 1787 belgium tana matsayin ta uku da maki 1781 ingila na ta hudu da maki 1774 yayin da faransa ta biyar da maki 1770 sai kuma netherland ko kuma fayi ba da maki 1,738 a matsayin ta shidda italiya tana ta bakwai da maki 7,724 haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar Madalla an gaishe ka haruna mamman bako masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. To an ji cewa yau talata shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi taki kusa da fagen yaƙi da rasha a yankin gabashin Donetsk inda alkawarin korar cin dakarun Moscow daga ƙasarsa. A ranar tunawa da sojoji ta Ukraine, zelenski ya yi bayani cikin wani jawabi na faifan bidiyo ga sojojin da ke yankin Slovians na Ukraine cewa kowa yana ganin ƙarfinku da basirarku Yau talata kotun kolin Pakistan ta fara duba wani binciken da gwamnatin ƙasar ta gudanar akan abin da babbar kotu ta ce shine mummunan kisan gilla da aka yi wa wani dan jarida mai bincike a lokacin da yake gudun hijira a Kenya. Jami'an 'yan sandan sun harbe Ashad Sharif mai shekaru hamsin a kahan lahira a wani shingen binciken ababen hawa da ke wajen Nairobi babban birnin kasar Kenya a watan Oktoban da ya gabata a wani mataki da aka iya na shi a matsayin kuskure. wani kwamiti da ya kunshi alkalai biyar karkashin jagorancin babban mai shari'a a zaman farko ya buƙaci ma'aikatan harkokin waje da na cikin gida da na pakistan da hukumomin binciken tarayya da su miƙa martaninsu a ranar laraba idan kotun ta dawo da zamanta Masu zanga-zanga sun yi ƙoƙarin shiga fadar gwamnatin Mongolia da ƙarfin tu saboda zargin cin hanci da rashawa da ke da alaƙa da cinikin kwal da ƙasar China. Ofishin jakadancin Amurka ne da ke Ubanta ya fitar da sanarwar ajiye Litinin. Yana mai cewa ɗaruruwan masu zanga-zangar sun taru a dandalin Sukbatar na birnin a ƙarshen mako inda suka yi tattaki zuwa fadar shugaban ƙasa. tashar talabijin ta al jazeera ta miƙa ƙara kan wata wato kan 'yar jaridar nan sharin abu akle da aka kashe a gaban kotun hukunta manyan laifuka da ƙasa da ƙasa a yau talata inda ta ce sojin isra'ila ne suka kashe ta To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, niger kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. yanzu a madadin sarfila hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta ba da umarni da injiniyanmu na yau ni ce taku nake muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mu kwana lafiya ma'asalam.